yankin yawuri na jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya yanki ne da ke da ruwa inda ake hada hadar kasuwanci da ayyukan noma da sauran wasu ayyuka cikin ruwa hakan baya rasa nasaba da yadda manyan halittun ruwa suka gidandance a yankin dorina dabba ce mai hadari wadda ake samu cikin ruwa kuma garin na yawuri ya yi suna da wannan dabbar har ma ita ce alamar tambarin garin sai dai kwanan nan an samu wata dorina da ke da sabuwar haihuwa da ta zo ta ɓoye ɗan da ta haifa a wani gari da ke cikin ruwa a yawuri aliyu gado magatakarda babba na sarkin yawuri ya ce dorinar ta kashe wani mutum hadimi ga sarkin yawuri lokacin da ya je haƙon kifi sai ta ɗauka cewa ya zo ne ya kama ɗan da ta haifa mai gadon lambun sarki ne to akwai wani gari da ake ce bunzawa ashe nan ta zo ɓoyon ɗanɗan shi kuma bai sani ba ya zo kiyo ya zo haƙon kiyi daidan wurin sai ya haɗu da ita ita kuma tana duban kamar ya zo ya taɓa mata ɗanta ne shi ne ta bi shi wurin ta kashe ta ta birkitar da jirgin shi sai ta taushe shi tun karfe biyar na marance ba ta bar wurin ba sai da gari ya waye da safe sannan gawan ya samu ta bar wurin gawan ya samu ya biyo ruwa aka bi aka kamo gawa. shi ma shugaban karamar hukumar kinyawuri abubakar shu'aibu ya ce ko bayan wannan dorinar ta daura aniyar faɗa da jama'a rannan ruwa ya zo irin wanga flooding eh, disaster irin ruwan da ke cin wurare haka na yanayi da muka samu kanmu na shekaran bana so an je kuma wa'annan mutanen da ke yankunan ruwa ya shiga gidajensu an hito da su domin a canza musu wani wuri a kai su ko da primary school ne a dan hoke kamin a yadda ya kamata a da su kuma sai da wurin ta zo ta ƙara kama wani ta Allah dai bai sa ya mutu ba amma duk ta tattanne shi ko ina yana asibiti yanzu haka dubi da haka mai martaba sarkin yawur saboda sanin mahimmancin dan adam yasa ya yi magana da mai girma gwauna cewa yana son a ba da dama saboda ita wannan dorinet tunda mutane sun ce idan ta fara kashe wasu in ita ba an kore ta ba ko an kashe ta ba za ta ci gaba da yin haka sai aka samu approval daga shi gwamna cewa to ai bai dace a ce ah, dorina ta kama kashe kuma dan adam ba so a yi kokari don Allah a samu masana waɗanda suka san za su iya gane ta a je ita a kashe ta domin a samu zaman lafiya. na dai dabba ce wadda tana cikin rukunin dabbobin da dokan Najeriya ta yi tanadi a kula da su a daina kashe su kamar yadda masani a ayyukan noma Yahaya Sa'idu Isa ke cewa. Wanda ya aikata hakan kuma doka tana iya hukunta shi hukuncin da ya kai ko cin tara ta kuɗin da suka kai misalin dubu ɗari biyar a halin yanzu ko kuma ɗaurin ɗauri a gidan kaso wanda yana iya kai wana daga wata shida har abin da ya kai shekara biyar. To ko menene illar ci gaba da kashe irin wannan dabba? Idan ana kashin su yau da gobe yau da gobe za su ƙare. Sannan kuma mu a gehen mu na malamai na gehen karantarwa idan babu waɗannan dabbobin babu yadda za a yi yaro ya waye gari a ce mishi ga hoton naman daji kaza ai yana son ya gane shi sannan abu na uku shine akwai mutane waɗanda ke zuwa misali yan waɗanda ke zuwa kamar tourist waɗanda ke tahowa domin su kalli abubuwan sha'awa su kaga idan babu waɗannan dabbobin kaga wannan tourist attraction ɗin babu shi kuɗin shiga da za a iya samu ta gehen wannan tourist attraction ɗin shi ma babu shi. Da yake ya wuri yanki ne wanda ba a raba shi da irin waɗannan dabbobin. Kowane mataki mahukunta suka ɗauka na kaucewa irin haka a nan gaba. shugaban karamar hukumar yana mai cewa yau da gobe misali inda za a ce a ci gaba da kashin su suna ma iya barin wuraren so amma saboda ba a kashin su eh, mu ya zama doka ne gare mu nan gaskiya a taɓa ta shi ma magatakardar sarkin yawuri ya bayyana cewa to sannan kuma normally ko tana banna ba a kashe ta haka nan ba tare da izini ba wannan dorinar dai da aka kashe da ita da ɗanta tuni da aka yi fawar su bainar jama'a muhammad nasir muryar amurka daga Kebbi a Najeriya.